من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم وجعلنا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري نا لهدي درن ترى قوة رمضان هجرة دبو إيد داري حدود أربعين دا أوكو wanda ya dace da daren goma ga watan da na da biyu. Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na tafsirin alƙur'ani mai girma da ake gabatarwa cikin wannan wata mai alfarma a wannan masallaci namu na Usman bin Fodio. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai a wannan majalisi mu, sai abin da zai yarda da shi sai abin da zai dace da littafinsa alkur'ani mai girma da kuma ingantattun hadisan manzonsa mai tsira da amincin Allah kamar yadda aka saba muna da tambayoyi kamar biyu tambayar farko tana cewa menene ake nufi da masallaci ɗakin Allah domin na ji wani kirista yana cewa musulmai suna cewa masallaci ɗakin Allah mu ma kirista muna cewa isa ɗan Allah dukkan abin bisa mana guda ne to wannan ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne saboda mu musulmi idan muka ce masallaci ɗakin Allah to muna nufin masallaci ɗaki ne mallakan Allah da Allah wato yake bantu da mallakarsa wannan shi yasa duk inda masallaci yake ba a cewa mallakan wane sai dai ƙarƙashin lurar wane wato inda masallaci yake tamkar wakafi yake wannan kuma kama daga masallaci na ɗaya masallacin kaba har zuwa duk masallatai da ake da su da wanda za a yi sunan gaba kiyama ta tashi <coughs> su kuwa kirista idan suka ce isa ɗan Allah suna nufin ɗaya ɗaya tilo ga dai babu da Allah ya haifa iya zambilla akwai hujjoji kan haka kuma su ma sun sani misali kamar yadda ya zo cikin john sura ta uku aya ta goma sha uku wasan dai john sa daga cikin manya-manyan littafin injil ko guda hudu da ake da su ya zo cikin yohana cikin john sura ta uku aya ta goma sha shida kamar haka for god for god so loved the world that he gave his only begotten son his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have everlasting life wannan aka yake rubuce a cikin uh, John ma'anar wannan shine saboda ƙaunar da Allah ya yi wa duniya ne ya ba da makaɗaicin haifaffen ɗansa haifaffen ɗansa kuma ka san ai ba sa ake ba kuma haifaffe dan ɗansa shi kadai babu wani ɗa wanda za a ce haifaffe ne ga Allah sai isa shi ɗaya kawai to saboda haka ina maganar yadda musulmi suke cewa masallaci ɗakin Allah haka su ma nasara suke cewa isa ɗan Allah babu dangantaka babu abin nan kamar ce ne ya tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu أتي آه، القرآن مثالي أكتين سورة إبراهيم الله ما أكتين سركياتي بيتك المحرم ربنا إني أسكنت من ذريتي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون النبي إبراهيم عليه السلام ينعى الدعاء من الله wato ومكة البركة wa makka albarka da yace rabbana inni askantu min zurriyyati ya ubangijin mu lalle ni na zaunar ko na wato ajiye wasu daga cikin zurriyata biwadin a wani fili tsakanin duwatsu ghairi zai zar'in wato wanda ba a noma ba wanda ba kasa bace ta noma don babu ruwan sama ba wurin noma a wurin inda baitikal muharram nan inda ɗakinka mai alfurma yake wato ɗaki mallakanka wanda ake bauta maka a cikinsa har zuwa ƙarshen ayar ah, akwai su ayoyi masu kama da wannan a cikin hadisi ma hadisin da imam muslim ya ruwaito da imam ahmad daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin abin da zai faru nan gaba lokacin ƙarshen duniya cewa akwai wani wanda ake kiransa uh, zu suwai kataini daga ƙasar habasha daga ƙasar habasha idan aka ce habasha a wancan lokaci uh, ya hada da ethiopia wanda shine kamar haikutar habashan da kuma kasashe yanzu da ake kira eh, abin nan somaliya da ake kira abin nan eritrea da ake kira su jibuti da wani bangare mai yawa da ake kira sudan a yanzu duka sunansu habasha ne za a samu wani mutum da ake kiransa zu asuwa ne yukharribu baitallahi azza wa jalla wanda zai zai rusa ɗakin Allah wato ɗakin nan mallakan Allah da Allah ya mallaka wa kansa hana kowa ya zamanto mallakarsa domin bayansa su riƙa bauta masa a ciki har yanzu Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito hadisi daga ukba dan Amir Annabi sallallahu alaihi wasallam ah, ukba dan Amir yace nazarat ukhti wata ƴar uwata ta yi bakance tana son ta tara wa kanta lada ta yi aiki saboda Allah ta ɗauki bakance gaban Allah cewa an tamshiya ila baitin lahi hafiyatan daga inda take za ta je ɗakin Allah kafa ba takalmi saboda Allah fa'amarat ne an astaftiya laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ‘yar tawa in ji batun amir sai ta umarce ni na mata fatawar wannan bakance na ta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fastaftaituhu na yi wannan fatawa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala li tamshi wa li tarkab annabi ya ce a ta dai tafi ta tafi ɗakin kaba amma kuma ba wai kafa ba takalmi ba ta tafi in ma za ta tafi kafa da takalmi kuma tana dama har yanzu ta hau ma dabba domin Allah bai bai sanya shari'arsa domin azabtar da mutum ba kawai rika tafiya ba takalmi saboda da zummar cewa wai ibada yake to Allah bai ibadantar da bayansa da irin wannan ba to almuhim dai ah, ɗakin kaba shine ɗakin Allah na farko kuma kowane masallaci ma ana kiransa ɗakin Allah a bisa amanar mallakar da Allah ya kaɗaitu da ita ga wannan ɗaki kuma ɗaki ne domin bayansa su bauta masa a cikinsa Abin da ke nuna mana kowane masallaci ma ɗakin Allah ne har kiyama ta tashi Shi ne hadisai da dama daga cikin akwai hadisin da Imam musulmai ruwaito daga Abu Huraira inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa من تدحر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله wanda ya tsarkaka ya yi alwala mutu ya yi alwala sun masha ila baitin sannan ya tafi zuwa wani ɗaki wani gida min buyutin layi daga cikin ɗakunan Allah wato wani masallaci daga cikin masallatin Allah liyasbiya faridatan min fara'idillah saboda ya aiwatar da wata farilla daga cikin farillan Allah to har zuwa ƙarshen hadisi kanat qatwatahu idahuma tahuddu khatiyatan wal ukhra tarfa'u darajatan duk wani tako da yayi daya za ta kankare masa zunubansa daya kuma za ta ƙara masa lada ta ƙara masa ɗaukaka ta ƙara darajarsa to kamar da muka ce dai su nasara a bisa nassi ko nassoshi da suka zo cikin littafin su shine isa a gurinsu ɗa ne guda na Allah haififfin ɗa na Allah haififfin ɗa na Allah wannan shi yasa ko alkurani Allah ke ƙara don ya kore wannan ikirari nasu yana da wahala ambaci annabi isa ba tare da an ce ɗan maryam ba haififfin maryam ba sabani abin da nasara suke tafiya a kansa akan cewa shi ne ɗaya haififfin Eh, haifaffen ɗaɗiya na Allah tambaya ta biyu tana cewa shin daidai ne mutum idan talauci ya addabe shi ya rika jingina shi ga wani shugaba ya yi ta zagin shi yana cin mutuncin shi to <laughs> oh, bar magana ina ga dai ya duba ne kan abubuwa da suke faruwa wurin da yawa daga cikin mutane ko wa'annan kwanuka ko kafin su amma mu musulmi muna tafiya ne kan shari'a kuma ko ana ha maza ha mata wajibi ne mu hankalta mu rika shiga taitayin mu ya zamanto muna tafiya kan shari'a abu na farko dai ya kamata a san cewa shugaba muna nufin shugaba na mulki don shi ne lambawa amma dai duk lokacin da aka ce shugaba ko a tafiya ne aka nada shugaba yana da mas'uliya kuma ya kamata a ce na ƙasa da shi su fahimci yana shugabancin to babban haƙƙi da ke kan shugaba shine ya hana idanunsa bacci domin talakawansa su ji daɗi in ko bai yi haka ba yana cikin hatsari yana me yana cikin hatsari kusa annabi ya riga gama magana imam muslim ya rawaito hadisi da shi da imam nasa'i da imam ahmad da imam ibn hibban da wasunsu daga nana aisha Allah ya kara mata yarda ta ce manzo Allah mai tsira da amincin Allah ya ce wato yayi addu'a ya ce Allahumma man waliya min amri ummati shay'an ya Allah inji annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya jibinci ma'ana ya jagoranci wani abu na al'amarin al'ummata fashaqqa alaihim sannan ya tsananta musu fashqq alaihi ya Allah ka tsananta masa shi ma wa man waliya min amri ummati shay'an wanda ya jibinci ko ya jagoranci wani abu na al'amarin al'ummata farafaqa bihim ya tausaya musu farfuk bi ka tausaya masa Wani addu'a ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Hausa suke cewa ba ta faduwa banza ko hausawan sa sun su suna daukan kai mai imani a idanun shari'a za ce addu'ar ka ba ta faduwa banza ko a ce addu'ar iyaye ba ta faduwa banza kan yayansu to tabbas addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta faduwa banza biya ce saboda haka annabi ya gama aikinsa duk wani wanda ya jagoranci mutane da gangan ya zai ta kuntata musu ya ta zalunta su to babu shakka shi ma yana cikin kunci ko kuncin duniya da lahira ko kuncin duniya kawai ko kuma in ma bai samu kunci a duniya ba akwai kuncin dai lahira wannan addu'a ba za ta faɗi a banza ba kenan wajibi ne shugabanni su san cewa su masu hidiman talakawansu ne wannan shine ma'anar shugabanci a musulunci kuma gaskiyar lamari ma shine ma'anar shugabanci wurin dukkan masu hankali a wani hadisi da imam abu dawud ya ruwaito da imam ahmad ya ruwaito da imam hakim ya ruwaito da imam tsabrani ya ruwaito da isnadi sahihi daga abu maryam sahabi abu maryam al ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man waliya min amril muslimin duk wanda ya jagoranci wani abu na al'amarin musulmi wata shay'an fahtajaba duna kallatihim sannan ya sa hijabi tsakaninsa da tsakanin bukatunsu wa faqrihim da tsakaninsa da tsakanin talaucinsu ya nuna ba ruwansa wa faqatihim da bukatunsu tsananin bukatunsu to ita Allahu azza wa jalla ihtajaba Allahu azza wa jalla yawm al-qiyamati duna kallatihi wa faqatihi wa hajatihi wa faqihi shi ma wannan Allah madaukin sarki zai sanya hijabi zai sanya labule zai sanya katanga a ranar kiyama tsakanin shi Allah da bukatar wannan mutum kasan kuma dole ya bukata yana son aljanna to Allah zai hana shi shiga aljanna kusan dai ma'anar wannan hadisi kenan irin waɗannan hadisai duk suna jan kunnuwan shugabanni wato tabbatar da cewa wato sun yi wa jama'ar su hidima zamanto saboda hidimar aikin aikinsu shine hidimar su. suna jagoranci saboda hidimar jama'ar su, ba wai don su kuntata musu abu na biyu annabi ya bada labari shi akwai wani abu da shari'a za ta bada labari don an bada labarin cewa abu kaza zai kasance ba wai dole abin sai ya dace da shari'a ba a zai kasance kamar yadda annabi ya bada labarin cewa cikin al'ummarsa sai an samu wadda za su bi za su taka duk inda yahudu da nasara suka taka ko da za su shiga ramin damo ne su ma sai sun shiga duk bidiyoyi da suka yi duk wani karkata da sauran su ma sai an samu sun karkata daga wannan al'umma wannan ba ana cewa akwai lokacin da za a halitta wa mutane shikenan duk abin da yahudawa da nasara suke su su suke yi su ma an halatta musu ba a'a wannan waƙi shari'a take ba da labarin annabi ya ba da labari ya ce cikin hadisin da imam muslim ya da ahmad da darimi da bazzar daga sahabi auf bin malik al-ahja'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce khiyaru a'immatikum zababbun shugabanninku su ne allazina tuhibbunahum wa kum su ne waɗannan da kuke son su su ma kuma suna son ku wa na alaikum suna muku addu'ar alheri wa na alaihim kuma kuna musu addu'ar alheri wa'annan su ne mafi alherin shugabanni cikin ku saboda haka kowane shugaba ya tabbatar da cewa ya samu wannan matsayi wurin talakawa ba da yadda za a yi a ce an gamsar da kowa ɗari bisa ɗari amma dai alal aƙalli majority kam a ji cewa suna ƙaunar ka suna maka fata alheri randa ka fahimci aka fahimci cewa majority ba ta maka fata alheri ba sa eh, abin nan eh, menene ba sa son ka to ka tuhumi kanka akwai matsala ka yi kokari ka gyara ka dawo kan hanya wa in a'immatikum sa'annan a shararen shugabanninku allazina ne waɗannan da hum da kuke ƙinsu. Wa yi na kum su ma suke wa tal'anu na hum kuke wa yal'anu na kum su ma suke la'antarsu. waɗanda ya dai waki ne ko to kowane shugaba ya tabbatar da cewa bai samu kansa cikin wannan yanayi ba alal akalli dai wurin mafi yawan mutane kamar da muka ce babu yadda za a yi kirkin ka sai ka samu mai kushe maka kwanakin ba mun je maiduguri muna tattauna da wasu abokai ka ce gwamna ku kowa na ta yi sai na fahimta duk irin mu muna ne muna ne sai nan muna ta yi bonsa ashe wasu mutane mai duguri wasu akwai da suke kira sawa mahaukaci mahaukaci wai sai inna lillahi wa inna <laughs> ya na wale a wurin mu ban da ku abin da mu kawo mana shi mana yanzu ko da abin da wannan <laughs> kawai da adam kasa harkar adam sai sai ubangiji da halitta shi eh, amma dai tabbas mafi yawan rinjaye dole za su yabe shi insha Allah ta'ala da shugaba dai ya kokari kada ya shiga wannan layi da zai zamanto mafi yawan waɗanda yake jagoranta suna ta la'antarsa shi ma kuma yana ta la'antarsu ta yi watakila shi ɗan ya jarrabe su ta la'antarsa shi ko yana son su yana ƙaunar su ana iya samun wannan amma aka samu tantirin shaƙi shi ma shan zai ta musu duk zai ta yi a ita tsine wa juna Allah ya sauƙaƙe ƙarshen hadisin ƙila sai aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah A afala nunazizuhum bisayfi shin yanzu ba za mu da su daga mulki ba da takobi faqala la annabi yace a'a kada ku yi haka ma aqamu fikum as-salata matukar dai suna yin sallah cikin ku wa idza ra'aytum min wulatikum shay'an takrahunahu idan kuka ga wani abu wani aiki daga shugabanninku da ba kwa son fakrahu amala idan aikin mummuna ne ku ya aikin kawai wala tanzi'u yadan min da'atin kada ya bada umurni ku ce ba za ku yi ba alhali akwai maslahar al'umma cikin sa wannan abu na biyu kenan abu na uku sunnar Allah ta gudana a kowane zamani ma kuma cikin kowace ƙasa kowane yanki a zamanin kowane ne ma ko annabi ne ke shi wannan shugabancin ko wani salihi ne ko wane ne ko ko wani mutumin banza ne duk dai yana daga cikin sunnar Allah madaukakin sarki wani lokaci yakan jarrabi bayansa kasa a waye gari cikin tsanani shiga cikin tsananin talauci da abubuwa da cututtuka da abubuwa wannan sunnar Allah ce da ta gudana cikin bayinsa saboda kada wani mamaki a ce an samu wani lokaci da abu kaza ya faru a zamani kaza a rika daukan cewa wanda ke jagorancin wannan zamanin ko laifinsa ne ba dole ba ne hanyoyin Allah suna da yawa yanzu ko munan in kun duba yadda masibu suka yi ta zuwa hmm? misali buhari yana kama mulki aka samu masibar faduwar farashin mai ta faɗi ƙasa ƙasa ina jin ko ko ya kasa naira eh, dola ashirin ne ma drum ɗaya saban alhamdulillah kwanan nan dai ya tashi ya kai wajen dola ɗari da wani abu shekaru kamar biyu a shiga musiba a duniya maganan corona duk da mu dai bata kashe mu ba amma dai ta samu cikin talauci saboda duniya kun san ta zama iri ɗaya ta kashe mutane da yawa wasu ƙasashe sannan kuma wannan ya sa a tattalin arzikin kasashen duniya da yawa ya karye kuma kamar da aka ce abubuwan suna ana tare karyewan tattalin arziki na duniya zai shafi ya shafi irin wannan irin wa'annan ƙasashe dama wani abu ne wanda yake sananne musibirin suna yi zuwa da yawa wani lokaci na yaƙi yaƙin da ku ba ku ka nemo shi yanzu ukraine su ba su tsokani rasha ba ba yaƙi yaƙi ba yanzu a ukraine <laughs> ba su tsokani rasha ba makwabciyarsu babbar yaya amma kawai ta taso rana tsakiya ta zo za ta mamaye su ana nan wasu an kashe ɗarruka watakila ma dubbai ana nan kuma yanzu ana ta yi to aka ce ƙasa tana yaƙi ka gama yi ba ta zo hmm? irin mu yanzu da aka da muka samu jarraba ko mu ko ƙasashen yammacin afirka da kasashen tsakiyar afirka taban kafin nan kasashen arewacin afirka sun yi fama da abin irin su algeria da sauransu kuna ga dai mali saboda irin waɗannan musibu na wa'annan yan ta'adda har jijiyoyin mulki aka yi ta yi ga burkina faso shi ma wannan ya jawo musu har jijiyoyin mulki ana fama da shi a nijar ana fama da shi a chad ana fama da shi a cameroon uwa uba mu a nan najeriya haka kawai abin ya zo ba tsokanan abin aka yi ba saboda haka bara'o'i ya daga cikin sunnar Allah suna iya zuwa su wa ƙasashe a shiga wahala sosai wannan shi ya sa kuma duk wata musiba da ta zo yawanci fa bima kasabat haidin na irin laifuffuka ne na mutanen wurin وما أصابكم نعم. من مصيبة فبما كسبت ويعفو عن Allah ya ce cikin suratul shura wa ma asabakum min musibatin duk wani abin da ya shafe ku ya same ku daga wata musiba fa bima kasabat aydikum saboda dalilin abin da hannayenku suka tsorurta ne saboda dalilin abin da ku kuka yi na munanan ayyukanku nan ma ويعفو أن كثير ألا أنا يازي كرا كرينك ديوة بايا كما كدس كما سورة البقرة كما هو وتعاير سورة آل إمران ألا أنا سيا ولا نبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ولا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون يا يا كعرم جزاكم الله خير abin da muke so da gaya mana a nan ba dukkan musiba ba ne da ƙasa za ta shiga a ce saboda laifin jagororin kasar akwai yana ana iya samu da laifukan su ma don suka zamanto masu barna da sauransu ana samun wannan marasa tausayi mara manufa zo su rugurguza har tattalin arzikin ƙasa ana samun wannan ana samu kuma wanda su shugabannin na kirki ne watakila ma da shaidar duniya da sauransu suna abin nan amma kuma Allah cikin ikonsa ta shiga cikin musibu wannan ma na faruwa saboda haka da ya rage wa kowa a matsayinsa na musulmi a bibiyar da zani yake kada ya zalunci kansa kun ji yadda Allah Allah ya karanta mana wannan aya cewa Allah zai nablu annakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro dan ta'adda dan kidnapping yanzu muna nan wannan tsoro ne <laughs> kana tsoron kai tafiya kana tsoron gidanka wasu anguwanni yanzu ko nan cikin jalibu akwai la'anannu ɗan iska ƙauyawa mara hankali waɗanda suka yarda su kunyata ƙasarsu su cutar da al'ummarsu a matsayin hanyar neman abincinsu ba suna nan ba suna damun mutane da kuma wasu jahilai murakkabai sun yadda su ɗauki makamai tare da bumabumai a kasuwanni da masallatai da wuraren hukuma da sunan cewa suna jihadi ko suna neman suna neman lada kaga wannan nau'i ne na khaufi a jarabi mutane da khaufi ba ku ci musu ba ba ku sha musu ba su kawo muku irin wannan musiba wal ju'i haka nan za mu iya jarraban ku da wani abu na yunwa wa naqsin min al amwal da talauci wal anfusi da yawan mace mace a samu irin wannan annoban corona din nan wa da kuma a samu kamfan ruwa da amfanin gona ba za a samu amfanin gona ba duk Allah na jarraban bayansa lokaci zuwa lokaci da irin wannan a zamanin sai da na umar a hijira shekara goma sha sha nawa sha takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya rasu ya koma ga ubangijinsa hijira shekara ta goma ko sai da na abubakar shi kuma ya karɓi mulki ya yi mulki na shekara biyu da wajen rabi goma ƙarin biyu da rabi shekaru goma sha biyu da wani abu ko sa'annan umar ya karɓi mulki bayan mutuwar abubakar siddiq to a shekara ta goma sha takwas ta hijira kenan umar ya yi mulki da shekara nawa na'am yawuwa da shekara biyar da wani abu an samu wata shekara da aka kira ta shekaran amur ramada shekaran tsananin talauci da wahalhalu mutanen madina da kewaye aka shiga cikin harkar talauci duk adalcin umar wannan ya rubuta cikin littafin tarihi littafin sira haka nan a zamannuka Eh, abin da na daulolin musulmi kuma masu mulkin adilai ne an samu yunwa sosai wadda har mutane suka shiga karnuka suke ci duk wasu abubuwa da ka sani ba a cin su haka ana iya ci ganyenuka da ganye-ganye da ba a ci ana ci saboda tsananin wahala da sauransu wasu sun ce har wasu ma gawawaki suke ci saboda tsananin yunwa ibn al cikin cikin littafinsa al muntazi a juz'i na goma sha shida shafi na goma sha bakwai ya ba da irin musibu da aka shiga a shekarar hijira ta ɗari hudu da arba'in da tara a daular musulunci irin walhalu da aka sha musamman a yankin iraq da abin da ake kira su iran a yanzu irin walhalu da aka yi ta sha hakanan a shekara hijira 462 ya ba da labarin irin talauci da aka yi ta fama da shi a ƙasar masar da sham kada kuma da muka ce masar ya shafi masar da muke ciki da abin nan da wasu yankuna na sudan da muke ciki haka sham aka ce sham kusan shekaru eh, kasashe biyar da ake da su a yanzu syria lebanon eh, jordan palestine da kuma isra'il wayannan su ake su sham an shiga wahalhalu da yawa to almuhim da musulmi a matsayinka na musulmi kana da alkur'ani kana da sunna saboda haka kai ko ana yayin hauka ana yayin wuce gona da iri da shakiyanci kai a matsayin ka na musulmi kana da linzami zaman to ka rika tafiya ala basira muna fata Allah ya taimake mu to Allah rahma bismillah wa yaquluna laula unzila alayhi ayatun min rabbi نقول إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين تاب بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون سنة شيوة واتو مشركي سنة شيوة لولا أنزل الله على محمد آية من الرب ميسا الله muhammad kan bana cewa shi shi annabi ne ba manzon Allah ne yana gaya mana kaza kaza ai mun ji an ba wa salihu taguwa hmm? mun ji an ba wa musa kaza kaza ga macijiya ga sanda ga wane ne ga wane ne shi muhammad kan laula unzila alaihi ayatun min rabbih me yasa ba saukar masa da aya shi ma daga ubangijinsa ba kama kana lil anbiya kamar yadda ya kasance ga annabawa minan naƙati na taguwa wal'asa, da sanda wal yadi da hannu to Allah sai ba su amsa ya ce wa manzon sai ga musu fa qul lahum ga musu mal ghaibu yadda lamari yake shi fa ghaibi ai ma ghaba anil ibad da ya boyu ga bayi ai amruhu wato al'amarin gaibi lillahi na Allah ne mallakar Allah ne daga cikin gaibi wa minhu al-ayatu daga cikin gaibi daga cikin gaibi gaibin ubangiji akwai wayannan ayoyi da kuke magana saboda haka fala ya'ti biha illa huwa ba wani wanda zai kawo aya ya ba wa manzo domin ya nuna wa mutanensa sai shi Allah wa inna ma alayya tabligh ya musu haka ni Muhammad babu wani abin da yake kaina wajibi a kaina sai isar muku da sako kaza haramun ne kada ku aikata shi kaza halal ne ku yi shi amma in kuna shakka fantaziru al'azab ku saurari azaba in lam tu'minu matukar ba ku yi imani ba inni ma'akum minal muntazirin ni ma kuma ina tare da ku daga cikin masu saurarawa wannan azaba ba ya azabar lahira ba azabar duniyar kuma sun fara ganin ta tun a yakin badar inda duk aka kashe manyansu inda suka yi ta alfahari da sauransu sun fito yaƙi da shirinsu na yaƙi sun kai mutum dubu da wani abu mayaƙa dubu da wani abu inda suka fuskanci wasu wanda yawansu bai kai nasu ba ba su ci ɗari uku ba sannan ba su shirin fita yaƙi ba amma kuma suka ci nasara a kansu suka kashe shugabanninsu irinsu abu jihar da sauransu wannan ita ma'azartar aya ce نعم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون to ga irin halin wato mutane waɗanda ba masu imani ba ne masu imani kam wannan ba halinsu ba ne wa idan azagnan nasa idan muka ɗanɗana wa mutane in ji Allah fara kenan kafirai rahmatan wata rahama matsaran muka ba su ruwan sama wa hatban aka ba su amfanin gonansu ya yi kyau hmm? min ba da a bayan da suna cikin tsanani bayan wato mu'sin wa jadabin talauci da fari da ya same su yanzu aka wata shekara ta zo aka ba su ruwan sama amfanin gonansu ya yi kyau mastathum wato bayan wahala irin wannan wahala da shafe su idza lahum makrun fi ayatina sai ga kuma suna ta makirce makirce wai game da ayoyinmu bil istihza suna wa ayoyinmu izgilanci wa zid suna kareta ayoyinmu ta tunda wannan shine halin su qul lahum ya musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu asra'u umakran Allah fa ya fi ku saurin makirci mana. za ku yi watanni kuna shirya makirci domin ku cutar da manzonmu amma Allah zai warware makircin nan cikin sekund cikin ɗan mintoci makircin ya koma kanku saboda ku shiga taitayinku Allahu asra'u makran ay mujazatan Allah shi ya fi saurin wato iya mai da martani kan makircin mai makirci ko inna rusulana yaktubun sannan kuma ku sani duk abin da kuke yi na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam makirci tare da mumine da ke tare da shi tabbas manzanninmu manzanninmu ay rusulana ay alhafaza mala'iku masu tsare wato duk ayyukan bayi yaktubuna suna rubuta duk abin da kuke yi ai ma tamkurun abin da kuke makirci makircin da kuke shiryawa بالتاي وقرئ بالياء انا سوى انا كلام تاسي ما تمكرون كما يمكرون نعم هو الذي هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها نعم جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين kuna wasu ayyuka da tasarrufi tamkar ba ku san girman Allah ba alhali kuma duk lokacin da kuka shiga cikin abin nan eh, wani matsi shi kuke kira ba ku kiran hubal ba ku kiran manata ba ku kiran uzza da sauransu ya kamata ku kyauta ta halayenku domin ga ayin yadda ku yake huwa allazi allan nan shine wannan da hmm? yusayyirukum fil bahr fil barri wal bari shi yake tafiyar da ku da ƙarfin sa da ikon sa shi yake tafiyar da ku a tudu akan raƙuman ku akan dawakin ku akan jakunan ku akan alfaduran ku akan kafafuwan ku shi yake tafiyar da ku wal bari haka nan shi yake tafiyar da ku cikin cikin tekuna cikin teku ko cikin manyan koguna hatta idza kuntum fil fulki ya kamata ma ku tuna a cikin teku ba ku tunawa har lokacin da in kun kasance kuna cikin manyan jirage ai a sufun wajaraina bihim wato wato wa'annan jirage zamanto suna tafiya da su kafurai wato maganar yanzu an dawo da ita ilal ghaiba zuwa mutum na uku don tsarin magana ai akwai abin da ake kira mutum na daya kai mai magana kenan akwai mutum na biyu wanda kake fuskantar da magana zuwa gare shi akwai mutum na uku wanda ake ku biyu kuke magana kan to Allah na siyaki yana tafiya akan mutum na ɗaya da mutum na biyu sai kuma yanzu daga mutum na ɗaya sai aka koma mutum na uku sai aka ce wajarai na bihim ba a ce wajarai na bikum ba to har dai da kuka kasance hmm? kuna cikin manyan jirage cikin teku na bihim wato su kafurai jiragen ne zamanto suna tafiya da su a cikin teku hmm? mala ya fi iltifatun an ilkitab akwai iltifati ga khitabi wato ga magana da mutum na biyu wal hikmatu fihi hikmat ke cikin wannan iltifati kuma huna anna qawluhu huwa alladhi yusayyirukum khitabun fi imtinan da yace huwa allazi yusayyirukum shine yake tafiyar da ku kun ga ai magana ce da ke nuna irin ni'imar da Allah yake wa bayinsa wa izharu ni'matin alal mukhatibin kuma akwai wato bayyanar da ni'ima akan abokin magana hmm, mutum na biyu wa hiya shamilatun lil mu'minina wal kuffar kuma wannan magana da wannan tsari za ta hada mu'minai da kafurai liyastadima salihu shukra saboda mutumin kirki ya lazimci gode wa Allah maɗaukin sarki wala'alla tsaliha kuma ta yi mutumin banza shi ma ya tazakkaru zai tuna hazi ni'ima wannan ni'ima shi ma ya dawo cikin hayyacinsa walamma kana fi akhiril ayati to amma da yake a ƙarshen ayan nan ma yaktabi annal kuffara akwai abin da ke tabbatar da cewa ko yake hukunta cewa su kafirai duk lokacin da aka tsirar da su ba godewa suke ba suna dawowa ne kan shirka to shi yasa sai aka ce wajarai na bihim ba a ce wajarai na bikum ba in ji mala idan na jawfil arbi adala an khitabihim sai Allah ya bari yanzu ya daina fuskantar da maganan zuwa gare su wato zuwa ga mutum na biyu kenan bizalika ila al-ghaiba zuwa fuskantar da magana zuwa mutum na uku li'alla yuqatiba almu'minina bima la yaliqu suduruhu minhum domin kada Allah ya magana da mu'minai ko ya fuskantar da zance zuwa ga mu'minai zancen da bai dace da su ba domin su mu'minai idan Allah ya musu ni'ima suna godewa Allah ne ba sa kafurcewa sabanin kafurai idan aka musu ni'ima ta shikenan bayan sun kubuta yanzu sun dawo cikin hayyacinsu kuma shikenan sai su koma suna wa Allah shirka wa huwa al-badru bi ghairi al-haqqi shine ketare iyaka ba tare da hujja ba to shikenan sai mu dawo dai wannan ana kiransa jumloli itiradiyya da yake muna karanta tafsiri ne sai ku hakuri wani lokaci za ku rika jin irin wannan amma dai mun san ɗaliban ilimi da suke bibiyar mu su suna iya fa'idanta to Allah ya ce wa daraina bihi har lokacin da kuka kasance cikin manyan jiragen ruwa cikin teku sannan kuma wayannan jirage suka yi tafiya suka yi ta tafiya da su suka kurai hmm? birihin tsayibatin cikin tare da wata iska wacce ba ta cutarwa iskar teku wata ma sun sake labulen jirgi iskan tana jan su ana tafiya cikin sauri sosai ba hankali na kwanci ba Shi ne birihin tsayibatin layyinatin wa farihu biya zamanto su yi farin ciki da wannan iska mai daɗi ba wanda ba mai cutarwa ba cikin teku ana cikin haka ja'atkum rihun atifun sai wata guguwar iska ta teku ta zo idon kowa ya zare hmm? babbar guguwa in ta zo ka a tudu ma ina za ka kama ta zagara cikin teku a gari ya kawai shi kenan sai abinda sai abinda aka yi da kai na'am ja'at harihun atifun wato sai wa'annan jiragen manyan jiragen wani wato rihi iska asifin irin na guguwa shadidatul hububi mai karfin kadawa ya zama to taksir kullu shay'in da za ta rika kakkarya duk wani abu da ta biyo ta kansa waja'ahumul mawj sannan eh, me ake kiransa tagoyin ruwa taguwar ruwa ya zaman to ya zo musu min kulli makanin ta ko'ina cikin taguwar ruwa kawai ga mutuwa dai a fili wa zannu annahum uhita bihim su kyautata zato ko ma su tabbatar su yi sakankance cewa lallai su fa an gama da su ba su da wata hanyar ba su da wata dabara da za su kubutar da kawunan nan ai na uhli ko za a halakar da su a wannan lokaci mai kafare suke yi da'u Allah muklisin lahu din za su rika roƙon Allah kuma su rika tsarkake shi kadai ta shi kawai da ibada ba wanda zai ce ba wanda zai ce hubal tsirar da mu a sai Allah babban Allah za a kuma wurin babban Allah yau kan sai Allah kawai Allah ka taimake mu wato maluma dama suna cewa mashrukai masu bautan gumaka na larabawa wani lokaci hankulansu na zarce mushrikai ɗan bidiya da mushrikan ahalin kitab mushrikan ɗan bidiya hatta cikin irin wannan mushkilar kada ka yawa makin gaji wani yana cewa shehu tijjani ne zai kubutar da shi ko barhama ko wani abu kada ka yawa makin wani nasara a cikin wani lokaci irin wannan ya rika cewa jesus ne zai kubutar da shi ba zai kira sunan allah ba amma su mashirkai laraba masu bautan gumaka cikin wahala irin wannan ba sa tuna hubal ba sa tuna lata da uzza da manata sai Allah kawai rika cewa la'in lamu qasamin wannan lam din nan lamu ne wallahi ya Allah mu in anjaytana min hadhihi idan ka kubutar da mu daga wannan halaka da muke ciki ayal ahwal wannan abu abu na ban tsoro da muke ciki lana kunanna wallahi za mu kasance mina shakirin daga cikin masu godewa ayal muwahhidin masu kare ka da ibada suna cika wannan alƙawari ba sa cika wannan alƙawari falamma anjahum falamma anjahum idan hum yabghuna fil ardi bighayri al haqq نعم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون نعم فلما أنجاهم lokacin da shi Allah maɗaukakin sarki ya kubutar da su Idan idahum yabghuna fil ardi bighairi al sai ka gansu suna nan suna ta wuce gona da iri suna ta zalunci a cikin duniya ko a cikin ƙasa da haƙƙin ba tare da wani hujja ba ai ma'ana da haƙƙin din nan da zai sababin shar'i ba tare da wani dalili na shari'a ba ai bi zulmi wa shirki da zaman suna ta kai kawo kawai a duniya wata ta hanyar yin shirka da zalunci wannan shine halinsu wannan kuma hali abin takaici ne saboda haka Allah madaukin sarki yanzu yana kiran dukkan mutane ya ayyuhan nasu ya ku mutane har da ma aljini duk mukallafai ya ayyuhan nasu ya ku mutane innama baghiyukum ku sani fa zaluncin ku da kuke yi na ku dauki haƙƙin Allah ku ba wani Allah ko zalunci da kuke yi wa junanku wannan ya cutar da wannan wannan ya cuci wannan hmm? to zaluncin nan a kanku fa yake a kanku zai koma Allah dai ba wanda ya sai cutar da shi saboda haka ya kamata ku yi imani inna ma baghyukum ala anfusikum me yasa li'anna ismahu alaiha hmm? saboda zunubin wannan zaluncin akan rayukan kuɗin ne yake gobe kiyama eh, tamatta'una ko ku dai yanzu akan abubuwan nan da kuke yi na saba wa shari'a kuna jin daɗi mata alhafi duniya jin daɗi na rayuwar duniya tamatta'una fiha qalilan kuma kuna ɗan jin daɗin ne ba lokaci mai tsawo ba sai ka auna daga lokacin balaganka lokacin da ka fara sanin daɗin duniya da zuwa lokacin mutuwarsa ko kuma alalakalli dai da lokacin da za ka fita hayyacinka shekaru na da za ka fita fara fita hayyacinka <laughs> ah, a zattin wannan da mu kake ba mu bayan wuce zattin ko muna cikin hayyacin wariyar a nan daga ne yawwa su <laughs> yawa ana samun ma ɗan tamanin da wani abu amma suna da cikin hayyacin su an ba su da yawa yawanci dai an ga irin su tamanin tamanin da wani abu din nan an fara fita ko da ana raye dai za a ga cewa dai haka dai harkokin kusan mutum ko cikin yayansa cikin gidansa yawanci eh, ba a sa za a tsara abubuwa ba tare da ya sani ba don an san ko an gaya masa shi ba wannan duniyar yanzu yake ciki ba yana cikin wani yanayi saboda haka duk ɗan jin daɗin daga lokacin balagan ka zuwa mu ce shekara tamanin misali wannan mun yi adalci da yawa ke shekara tamanin sa'annan lokacin balagar kaɗin nan da ka fara jin daɗin duniyar mu ce shekara goma sha bakwai saboda haka cikin tamanin a cire goma sha bakwai nawa ya rage sittin da kaɗan ko sittin da uku ko wani abu mai kama da wannan to iya rayuwar duniyar kenan ba to ce shekara sittin da uku hmm? ballantana ma gaskiya wasu tun daga sittin din nan fa kai da kanka za ka fara fahimtar cewa ya kamata ka fara tattara ko matsinka yare da za suke burge ka kake allah allah ayi kaza ayi kaza za ga cewa ragabar ka kwaɗayin ka gare su yawo ya abin nan abinci da kake ci da yawa da eh, ka ga cewa duk abubuwa sun ragu da kana iya cin kaza ɗaya lokaci guda yanzu ba za ka iya cin rabi ba hmm? da in ka sa ko sai hali sai abin da hali yayi yanzu kuma daga <laughs> da ka ci kwaya biyar ko kwaya shida sai ka ji abin ya ishe ka kaga wani tun daga shekara 60 din nan kuma ma da ake ganin mu yan samari samarin nan mun san abin da muke ji a cikin suka da to saboda haka dan jin daɗin kaɗan ne dole sai a aiwa kai kiyamul laili ko to bari mu karasa lokaci yayi na'am sun mai marji hukum sannan zuwa gare mu ne makomar ku take fa hukum za mu labarta muku ma tun ta'malun abin da kasance kuna aikatawa tunda wannan shine halin ku ku yi wa kanku kiyamul layli ku bi manzon mu domin ku samu tsira na har abada ku samu aljanna ni'imarta da baya yankewa har abada to Allah ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kinta Allah ya taimake mu ya taimake kasar mu ya ba mu lafiya da zama lafiya eh, mugaye suka tilasta mana yaki dan abin da mai sunan su yan kidnapping da sauran yan ta'adda da suka wajabtawa eh, gwamnatin Najeriya da al'ummar Najeriya yaƙi muna fata Allah ya ba mu nasara a kansu ya gaggauta ba mu nasara duk sauran kasashe da suke fama da irin wannan musibu Allah ya kubutar da su ya halakar da wa'annan ƴan ta'adda ya halakar da wa'annan kinnafa Allah ka amsa mana addu'o'in mu haza aha gobe ne ko to dama kun san muka nemi taimako na musamman cikin watan Ramadan sau uku daren farko ƙarshen goman farko da ƙarshen goma na biyu da ƙarshen goma na uku saboda ka, insha Allah gobe in Allah ya kai mu kowa ya fito da shirinsa albihu a ciki saboda taimakon addinin Allah Allah ya taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك